أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومسلمين ما غيركم الله سبحانه وتعالى يتقى منا كاوى وأيكم من الخير gafarta mana kuɗaɗenmu da zunubanmu da takaitawanmu ya kara mana imani da hikimar islafi da kuma ruka mana asiri duk da muka shiga muka shiga duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajin mu ya zo innahu waliyu zalika qadiru alayh alhamdulillah Allah ya samu yau a goma sha biyar ga ramadana a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ta zuwa Madina wanda ta yi tafi da ashirin da ɗaya ga watan biyar ashirin daidai ga watan biyar na shekarar miladiya dubu biyu da goma sha tara za mu shiga sabuwar sura a yau wanda ake سورة التوبة بسم الله wala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذي آهدتم براءة من الله ورسوله إلى الذين آهدتم من المشركين فتيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا فتيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين نعم wannan sura ana kiranta sura tauba wato suran tuba sura ta sauka ne a madina a jerin gwanon sudori in ɗauko daga sama fatiha bakara alifin, kana nisa'i kana gangarowa wannan sura ta a tauba ita ce ta kara yawan ayoyinta ɗari ɗaya da ashirin shekara. kafin mu wannan suran ya kamata mu san ita suran da abin da ɗauki da shi da kuma mawdu'ai daban-daban da take magana a kansu kuma yadda nake a farko wannan sura madaniyatun sun sauka a madina a ka'idojin wato nuzul ko kuma ulumul qur'an wajen surori na madaniya ko idan aka ce wannan suran ta sauka a makka ba dole ba ne ka samu dukkan ayoyin ba ɗin su har ƙarshen su su sauka a madina ko kuma da kaji an ce wannan suka malkiya ce ba dole ba ne a samu su ayoyin gaba ɗayansu daga farko har ƙarshe a same su a makka a'a ana iya samun biyar yanzu kuma wannan tsoron ana iya samun waɗansu ayoyi da suka sauka a makka to idan aka samu misali tura mai aya wajen ɗari biyu ko ɗari da hamsin sai aka samu galibi ɗari da arba'in da biyar sun sauka a madina biyar ne suka sauka a makka to sai kawai ake sukan gaba ta sauka a madina da za a yi la'akari da ƙarancin waɗancan ayoyin a ce waɗansu sun sauka a madina waɗansu sun sauka a makka ba a hef a ce sura kawai a sauka a madina to idan aka zo sharhi da bayanin ayoyin ɗaya bayan ɗaya sai a ce waɗannan da daga zuwa kaka sun sauka a makka ne ana duba majoritin ayoyin ne suka sauka a baka kuma da sai a hukunta ta wannan suran ta sauka a Madina ba tare da la'akari da karancin ayoyin da ba su sauka a nan din ba ina fata an gane ko to a wajen sharhi bayani nan ne ake tono waɗanda ba su sauka a garin ba wannan dai suran dai madaniya ce kuma ta sauka a Madina a shekara ta tara bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga dab da shekaran bakwai nan manzon Allah da duniya kenan da Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi shekara goma ne a Madina ya kuma Madina to wannan suran ta sauka a shekara ta tara ne daga saura shekara ɗaya yi ban kuma da duniya to shi yasa ta kuma ayan tana bayani suran tana bayani ne akan kawai zamantakewar musulmi mu'amalan shi da kai kawai da an jaharanta idan da aka barranta kawai ba musulmi ba mushriki kawai sayyidina aliyu alaihi salam shine annabi ya ɗora wa nau'in saƙon da suke wannan suran ta ce kunshe da shi zuwa ga mushrikai da kuma musulmai a haji a hajjin wannan shekara wanda sai abubakar rabiyallahu anhu arbahu shine amirul mu'minin amirul hajji da Allah ya naɗa kan shekarar a hajji sai na abubakar shine amirul hajji shi kuma sai ali shi ne mai tsarwa musulman duniya na wannan lokacin da suka ce hajji a arfa saƙon da wannan suran take ɗauki da shi a isar da mutane a hajji saboda kowa ya zama to wakili ne in ya koma garin shi ko kasan da yake da ba saƙon da aka aiko mana mu ma mu isar Ajina Abu Ali radiyallahu anhu ya tabbata saƙon sunan ga ah, al'umman musulmi na wannan duniya ah, al'umman musulmi a wannan lokaci ayoyin da kamar yadda suke ɗari da ashirin da tara sunan ta fara ne da bara'a barranta barrantan Allah da manzon daga mushrikai kada mu'amala da wata hulɗa tsakanin Allah subhanahu ta'ala da manzonsa Muhammadu sallallahu alaihi da suka yi tsakanin su da mushrikai da haka sai musulmai su ma su biyo baya nan? musulmai su ma biyo baya shine aka karanta wa musulmai wannan sakon ta aka kira suran suran bara'a suran barrantan Allah da manzonsa da mumunai ga mushirkai sannan turan ذكرت بعد ذلك حرمة الأشهر turan ta bayyana mana wato waɗansu watanni guda hudu cikin watanni goma sha biyu da Allah ya halitta ya ware waɗansu ya nuna mana ya fayyace mana waɗannan watannin guda hudu watanni masu alfarma wanda aka haramta yaki a ciki aka haramta zubar da jini a ciki aka haramta kuma tashin hankali a ciki sai dai in haddi ne za a zartar mutum ya kashe za a kashe shi a iya zartar a cikin watanni ko mutum ya yanke hannu wani za a yanke nashi ko ya yi sata za a yanke hannu duk wani haddi na kisan kai da zartar za a yi ma wani ya kashe rai duk ana zartar ma a waɗannan watanni masu albarka sai dai abin da aka hana biyaki da zalunci wa hadal musirki ta bayyana kuma alkawari irin wani musulmai suke kullawa tsakanin su da musirkai kafirai kuma wata ta alkawari idan musulmai suka kulla alkawari yarda tsakanin su da kafirai da zaman lafiyar musirkai to wajibi ne suran ta emphasizing ta karfafa cewa lallai musulmi kada yi wasa da alkawarin da ya kulla tsakanin shi da kafirai na zaman lafiya har yaudara da ƙarya da munafurci da fara fitowa da karya alkawari ya fara fitowa da musulmi kada su yadda Allah ya haramta wa musulmi ومن ينفق في العهد فإنه يجب حربه su kuma ayar ta yi bayani su ta yi bayani duk wanda aka yarjejeniya da shi da musulmai suka ta ɓangaren su tutan kafirai ko su kirkai suka saba wannan alkawarin da yarjejeniyar wajibi ne a yaƙe su wajibi ne a yaƙe su domin a nuna musu wato muhimmancin alkawari da kuma illan saba alkawari sunan ta yi bayanin wannan وبين بعد ذلك أن التقرب لقى التقرب إلى الله تعالى هو الإيمان به آية سورة تبين أن السوى takabbaran tsantsan wato imani ga Allah shi ne takawa asalin takawa tsantsan tsoron takawa da tsoro na Allah shi ne tsantsan imani da shi وأنه لا يكمل الإيمان إلا إذا كان الله ورسوله أحب إلى المؤمنين من كل شيء sannan kuma ta yi bayani cewa imanin musulmi baya zaman to kammalalle cikakke da zamanto mai kamala a wajen imani sai ya fifita son Allah da manzansa a cikin zuciyarsa saboda cikin ta iyayen shi da suka haife shi da ƴaƴan da ya haifa da matan da ya aura da zuciyar da ya tara وذكر سبحانه أنه أن الاعتزاز بالقوة يبعد النصر وأشار إلى حال المسلمين في غزوة حديث والله كما يعنوني أتشو أن سورة تنكاهو تنكاهو تتحدي تنكاهو تيوى مكامي تنكاهو تيوى سوجوجي دا مجاهدون دا مبعاتا ما تفعا تو wannan yana hana musulmi ci nasara جيوانكو جيوانكو جيوانكو جيوانكو makamanku idan kuka shiga yaƙi to kar wannan abun ya ruɗe ku ku yi tinƙaho kuna dukar kirji kuna ce yau ai mun gama jiki kawai a'a ayan ta suran ta mana gargaɗi kuma ta buga mana misali ta yaƙin kuɗi. Allah ya hana mu alfahari da tinƙaho ina fata ba su suke ba da nasara ba Allah ne ke ba da nasara kuma alfahari da bugun kirji da tinƙaho yana hada haram Allah ga musulmai shirin ku da ku ku nuna ko raunana ne a gaban Allah Allah ne mai iya ku. Allah ne mai ƙarfi Allah ne mai ba da nasara Allah ne mai dabara Allah ne kuka dogara a gare shi ina fata an gani ko wa fi hadhihi surati harrama 'ala al-mushrikeena dukhul al-masjid al-haram li'annahum najis sana cikin sura ita ta haramta wa duk wasu shiriki da kafiri wanda ba musulmi ba shiga masallacin Ka'aba kuma haraji guda biyu harajin Makka da kuma harajin Madina wanda Allah ya musu ni'ima da zuwa umra ko zuwa haji ko ziyartar waɗannan birane guda biyu maka da Madina idan kana kan hanya ka san musu za ka shiga za ka yi sign haka ka shiga harami sai a sa non-muslim ya sa wata aro ta jihar wannan hanyar duk wanda ba musulmi ba a yayi nan musulmi kuma yayi nan ma'ana hanyar ta karkatar da shi ta kawar da shi da shiga maka da madina ba sa shiga da shi da bandakin harami ya fara da shi da bandakin harami ya fara amma haramin madina ko maka za ka samu misali da kolbi na na san hanyar dawa ɗan kaji za ta ga daga nan ka harami ya fara daga tolge ya zagaya ya zagaya ta baya ya zagaya ta suman to yana yana da jima harami nan tolge ɗin nan misali in aka doso mutum za ka ga wani aro kuma ya ji yadda kakure ya yi su yi haka ba su ba shiga madina to wanda ka sa doka in ka samu wannan doka din cewa musulmi da kafiri ba su ba shiga harabi Allah ne wannan sura daga cikin sakon da da alidika ya karanta wa duniya mushrikan sun ji kafiran sun ji musulmai ma sun ji kuma kowa ya tafi da wannan sakon a kunnensa وفي هذه السورة وفيها النص على وجود إشكال اليهود والنصارى hatta yuqul jizyata an yadin wa hum kafirun ita wannan sura kuma ita ta shar'anta wajibcin yaƙan yahudu da nasara har lokacin da za'a dan kwafar da su su rika fansan ta hanyar ba da jizya sannan da bayyana fiha adadin ashhur hurum sannan wannan sura ta bayyana yawan watanni masu alfarma وفيها بينت ضرورة النفر إلى القتال عند كل بناء من غير تلقئ في wannan sura ne Allah ya bayyana cewa wajibi ne ga dukkan musulmi idan shugaba ya zaburar da kowa ya a fita yaki ba wanda ya yi wa uzuri to wajibi ne kowa da kowa ya zabura aje a fuskanci matsiya ba tare da tsukewa ko ja da baya ba don shugaba ya ba da umarni shi ke akwai inda in ya ya kama shugaba yana iya rubuta a ce wani da wani da su wani da su wani da su wani su su fita akwai kuma inda abubuwa idan ya ɗauki duk wani matashi musulmi ba a ba a ce musulmi ba kowa ya zagura baka isa ce ni babana ya hana ni fita ba domin umarni shi gaba ya fi babanka baka isa ka ce ni babana ya hana ni ni kwana ya hana ni kowa wajen zaburarwa ta zaman to wajibi kila ka kai shi ba a yadda wani ya sha da baya ko ya tsuki ba wannan sura ita ce aka farlanta haka aka wajabta yin haka ne. Wasiha من بعد ذلك إشارات إلى إلى المخلفين والمعوضين عن الخروج للكتاب kuma Allah ya bayanin waɗanda ya mutu uzuri wajen tafiya ya san kwaɗe mutu ya ina fata a ko a ciki kuma aka faɗi hukunci waɗanda an zaburar da su su fita yaƙi su ki a cikin abu hukuncin su ba a hukunci وبيان أحوال المنافقين الذين يبتغون الفتنة في كل وقت تكون الدعوة فيه إلى القتال الدعوة فيه إلى القتال أي بيان كما منافقين da irin salon dabarunsu waɗanda suke wato kulla fitina a duk lokacin da aka ce za a fita yaki. Wadda Allah ta'ala al-munafiqin fi mu'amalati lil mu'minina fi sirri har kuma Allah ya faɗi irin yadda su, suke mu'amala da mummunai a lokacin yaƙi da lokacin zaman lafiya wanda ba yaƙi ba Allah ya faɗa ya wa musulmai dabarunsu da makirce-makircinsu da kutun gwilarsu da irin taktis ɗinsu yadda in yaƙi ya taso ya suke mu'amalantar musulmi da yadda in ana zaman lafiya ya mu'amalar da ke kwantawa tsakanin su da musulmi ana ya kusa dabarun su don musulmi ya kasance wato mai haɗa kake mai izini mai sani yadda zai zauna da su a cikin wannan suran ne aka fayyace wannan في السورة الأصل القاطع المعلن لعقوبة المنافق a cikin wannan sura ne Allah ya umarci kai ya bayyana irin ukuwa da punishment da ake yi wa munafiki da masu munafurtan musulmai suna rayuwa cikin musulmai amma suna munafurtan su suna su suke nuna cikin musulmai ga makiya bayan kuma suna rayuwa da da musulmai an fi irin ukuban da za a musu وهو أن لا يصلي النبي صلى الله على أحد منهم daga cikin kubar da kai da aka da ta faɗa kansu idan ɗayansu ya mutu aka ce san manzo Allah karya masa sallah domin sallah da manzo Allah yake wa jana'iza gawa idan sun mutu rahama ne yafiya ne a gare ta amma aka hana manzo Allah kada yayi wa munafiki wani munafiki cikin musulmi da aka fahimce shi munafiki ne yana rayuwa cikin musulmi amma yana haɗa baki da kafirai shi ne informat nasu bai kai musu labari bai leƙen asirinsu to idan aka gane Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi idan waɗannan suka mutu kada ya musu sallah kada ya mutu sallah ذكر سبحانه بعد ذلك الأعذار التي تسوغ التخلف Allah maɗaukaci ya ambaci uzurin da ake karɓan shi a yayin yaki wanda idan manzo Allah ya umarni a fita yaki a cikin kushiri ya rasulallah ni ina da kulalura iri kaza ya rasulallah ni kaza ina da kaza ina da kaza to Allah ya ja layi ya bayyana irin laluran da ake karɓa wanda ba a karɓa in laluran ka aka shi ka fita yaƙi ka sa lalura to sai a auna ta irin laluran da Allah ta kai laluran da Allah yake a karɓe ka a baka ubi ka kuma sai ba ta kai ba shi wannan ayan ka sura ta fayyace ina fata ko وبين سبحانه حال الذين أظهروا fil في الإسلام من الأعراض Allah ya bayyana irin hali da yanayin mutanen da suka bayyana cikin musulunci daga mutanen ƙauye. Au kharfu li ahkami ba'da an fara lahu quwwa ko kuma suka shika wuya kawai suka sakantace bayan musulunci yayi karfi yanzu ba iya fuskantar musulunci. وبين أن هؤلاء الأعراب مقيمون حول المدينة وقريبا منها وبين إن وأن قوياوات suna zaune a jika gefen madina ko dab da ita sannan daga cikin abin da su nan da shi dauki da nasu bin iman Allah ya bayyana halin mutane ya yi kategorari mutane ya rarraba mutane gida gida gida game da imani a ce a masu imanin masu na nan shafifi a tsoka somi Allah duk ya bayyana su wanda ta da kuma jirar Allah shi ta hajjul munafiquna ليغضوا عن من المسجد الحرام الذي المسجد النبوي الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah ya yi bayanin wani masallaci da munafukai suka haɗu su gina domin su rika hana musulmai zuwa masallacin da annabi ya gina da hannun shi a karkatar da su zuwa ga masallacin da su suka gina kuma Allah ya kona asirin niyan su munafukan wajen gina masallaci mai suke nufi masallaci ثم ذكر سبحانه أوصاف المؤمنين الصادقين في إيمانهم لعل يا أنبت صفوف مؤمنين masu gaskiya a cikin imani Allah ya faɗi irin sifofinsu hikiman haka shi ne in ka ba ka da sifar to lallai imani ka da sauran sai ka je ka yi kokari ka ga lallai ka su kanci da sifar wa tabbatar da dina da alukar sallaku an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da karban tuban da Allah ya yi ga sahaban nan wanda ba a tafiya wanda a cikin su su fita yakin tabuka ba su fita kuma ba su fita lalura irin suna gobe gobe gobe an jima an jima kawai irin saka shi ta shi nan amma mu cikin mai mota amma mai mota ya cika shi wajen zuwa waje shi yana gani ai nan da nan da na tashi ciwo da mota a naje sai ka ga ya bar alƙawari har zuwa waje sai saura ce goma ba ai nan da mota ai kafin da mota ai na isa nan sai daga ga har yayi rishi sai ya tashi suka gudu a motan sai ya suna sai samu gosulun daga nan har kasu har abun nan gamsa din nan in kuma sai da ya samu daga nan independent din har abin nan lotul to yawanci za ka dawo mai abun hawa yana dan kullun yana ruɗuwa da abun hawan nan ba da ka hau fiyu kawai nan da kawo nan da kawo ai miki biyar mun isa ta ta da mukai shirya ka shirya a hankali sai ga ayi na lati sai sa ki fara fallewa sai ya fice wani a hanya haka da ba suke suna tare ina fata Allah Allah ubi ya rubuta wannan asiri wa qabulu Allah ta'ala li hadhihi tauba Allah ya bayyana mana ya karbi tuban ya karbi tuban ذكر سبحانه وتعالى أقوال الناس في تلقي آيات القرآن في نزولها Allah ya faɗa mana iri yanayin bukatun mutane yayin da Allah yake saukar da ayoyi yayin da ake karanta ayoyin al alkur'ani da annabi ya saukar domin da aka saukar wa annabi ayoyi annabi ya kan tara sahabi a zama ce ta sakon Allah da ya saukar yau annabi ya karanta ayoyin ya karanta ayoyin to Allah ya bayyana yadda zukatan masu sauraron suka bambanta wani zuciyar shi idan annabi ya karanta yakan suka buɗe kawai tana receiving wani kuma zuciyar shi yana tsukewa tana tsukewa tana rufewa tana da Allah sai da ya bayyana a cikin zukata wajen karɓar mai ne receiving revelation yadda yake receive a yadda yake karɓar wato wahayi Allah Allah ya bayyana ya nuna zukata ba kowa bane ke tsara mutane ɗari ke karanta ayoyi ba kowa bane ke ayoyin suna ratsa zuciyarsa ba kowa bane a wajen Allah ya rufa maka asiri Allah ya bayani waɗannan zukata Allah subhanahu wa ta'ala surata bi anna Allah ta'ala ikhtara Muhammadan lil risalati wa annahu la yuzidu anata man ursila ilayhi suran daga karshen suran da Allah ya rufe sura da yanda bayanin zabo annabi Muhammadu da Allah yayi sallallahu alaihi wa sallam da saƙonsa da duniya na ƙarshen zamani sannan kuma manzon da aka tura bai son wahalar da ya ga wahalan waɗanda aka tura shi zuwa gare su sun mu cikin wahala sam sam annahu fi ra'uf rahim Allah ya bayyana lalle manzo Allah mai zangon ne mai rahama ne mai tausayi ne wa anna Allah yahbuhu ila anhu kuma Allah ce duk wanda ya juya wa annabi Muhammadu baya to Allah shi yana tare da Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ne content wato different topic da wannan suran ta shi ne ta ke dauke da su kuma ko kowanne za ka ga a rika karanta shi ana da masu wannan ayoyin daban ne da waɗanda suna magana akan wannan fita daga wannan yadda ayoyin sun fada wani bayani har a zo conclusion Allah ma da kuɗi kafin muwafaka kamar yadda da ke kwanaki baya ita wannan sukan ko jiya ita ce wanda ba ita wanda ba rubuta mata bismillahir rahmanir rahim ba ina fata an gane ko saboda waɗansu malamai dai suna faɗa ne kai amma ina jin babu wani hujja saboda ayan tana da tsanani tsanantawa ga kafin da mushriki babu wasa yana taba ka kafa yana taba ka kafa kakkasa sassauta. ya so ka zaman lafiya ka ka nuna masa ka shi zaman lafiya ina fata an gani to ka ku sura kawai kamar shi gaba da suratul anfal Allah ya bara'atun ai hadihi bara'atun akwai hadihi ismu ishara a wajen wanda aka yi aka aka suka aka kawo wannan inda auri za su samu wannan ai hazihi bara'atu wato kama a turo maka wasiƙa ake ga wasiƙa ta ce shakara mutane shakaran karanta musu a wannan sura wasiƙa ne saƙo daga Allah ce hazihi bara'atu wannan wata irin barranta ne daga Allah da manzansa a karanta mutane cewa Allah da manzansa Muhammadu Salama, daga yau sun barranci da kafirai ba su ba musulmai. ba su ba musulmai a je a karanta wa musulman sako a karanta wa su ma musulmi duk wanda sakon su ji shi da shi yasa aka yi haskin hali jiki sai aka ce bara'atun min Allah wa rasulihi ga wata barranta ga saƙon barrantan Allah da manzonsa ilan labina zuwa ga mutanen nan da ku musulmai a hattun kuɗin alkawari da su minan musulmi wato daga yau duk wani kafiri ko musulmi da kuka yi azumi da shi kuka yi yarjejeniyan zaman lafiya da shi yana saɓawa to daga yau Allah da manzansa sun barranta daga wannan ba su ba wannan musulmai saboda ka ku ba musulmai ku barranta daga gare su ku barranta daga gare su duk kafin da ake yarjejen da yana sabawa to yau duk wata ya ta kare Allah da manzansa sun da wannan yarjejeniya Allah ce fasihu fil ardi duk wani shirki da da aka yi agreement da shi sai ya rage tsawa wata hudu a agreement din ya kare to daga yau fasihu fil ardi arba'at ashhurin an ba su maximum na wata hudu a kan wannan yarjejeniyar zaman lafiya ba za a saka su ba Allah ce ku je ku yi walwala na wannan yarjejeniyar amma na tsawon wata hudu bayan wata hudu babu wani zaman lafiya da yarjejeniya kuma tsakanin musulmai da musulmai sai dai faɗa sai dai yaƙi kawai amma da yanzu haka da ba su na wata hudu shirin na wata hudu bayan wata hudu nan shirin babu kuma zaman lafiya ban mutum ne ce wani e eh, zan bar aiki a ma'aikatarka amma na ba ka nan ga wata hudu zan bari ma'ana kai ka shirya shi ka nemi replacement da shi zai mai gurbi sa duk kafin da aka yi yarjejeniya da su an lafiya da rashin faɗa tsakanin su da shi Allah ce to an ba su daga yau zuwa wata hudu kawai wata hudu daga bayan wata hudu nan Allah da manzo ya barnanta daga rubuta wata jejeniya da su da ya ce da abai yardara a tare da su fasihu arziki yawo da sauran ƙasa arba'a ashirin na tsawon wata hutu wata mu ku sani bayan wata hutu idan kuma annakum ghayru mu'jizin ba za ku gari Allah ba shi kenan fafatawa kuma za a koma wa anna allaha muhsil kafirin kuma Allah mai tafar da kafirai Allah sai ya tafar da duka wani kafiri mushiri ina fata an gani domin za a tabar da shi a wajen yaki za a kashe shi a wajen yaki za a kama shi a matsayin bawa a wajen yaki a cinye dukiyarsa a matsayin ganima a kama iyalansa da ƴaƴansa a matsayin bayi a rarraba su wace tabewa ce ta wuce wannan an tabbatar da su Allah ya ko zarta da ku ko zarta daga Allah ta tabbata a gare ku shi ne za a muku wani a waje a yaki an kashe wasu a yaki an kame waɗansu ƴaƴansu da matansu duka sun zama bayi dukiyansu ya zama to ganima an cinye ta ake suna ta na'am وأذان من الله ورسوله إلى الناس الناس يوم الحج يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدوا من المشركين ثم لم ينقصوكم ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا وأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين الله مدوك تشكيك وأذان جاشيلا announcement kenan ga shela kai tsaye min Allah daga Allah wa rasulihi da manzansa ilan nasi zuwa ga mutane da ba ɗaya yawman hajji akbar ranar haji ma'ana ranar tsayuwan arfa shi da sakon da sayidina ali ya rikici kenan ya je ya isar musu a filin arfa ga sako kai tsaye da shela daga Allah da manzansa ilan nasi zuwa ga mutane mahalarta a nan mahalarta aiki a nan kai yau man haɗi akwai saƙon shi ne an Allah bari minan musulki wa rasulu Allah da shi da manzonsa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga yau sun ba da dukkan wani musulki na ha'inci mai saba alkawar mushrikai maha'inta wanda za a yi alkawarin zaman lafiya da su a yi yarjejeniya a rubuta su zo kuma suna zafin kasa wa musulmi suna zaizaye musulmi suna ha'intarsu to daga yau Allah ya barranta ba shi ba su haka kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi ba shi ba su kawai duk wani ha'inci da aka yi kan da shi to yau an warware ba mu ba su amma da shi a in tubtum kada da ina muku nasiha inda za ku kuma da barin aminci shi yarjejeniya zaman lafiya da musulmi su su rike muku alkawari ku zaga kuna ha'intansu a cikin halin da wannan tafiya, da ma za ku bari fa huwa khairun lakum da ya fi muku alhali da kun samu a kanku lafiya amma matukar wallai ku in har kuka ce kullum ku wannan aiki ne da ku kayi ayi yarjejeniya da ku ta amana ku ci amana ni yi ha'inci ni yaudara su ba fa taɓa ku girma ma alkawari su kuma ku zaka kuna taɓa su kuna musu ɗauki ba ɗaya Allah ce fa'alamu annakum mu'jizillah ku sani wallahi Allah ce ba za ku gagare ni ba ba za ku fita ba wannan ba dabara ba ku ce wa kanku in Allah Allah ce wa bashiril ladina kafaru ya Muhammadu ayi ma irin wannan mutanen bishara bi azabin alimin da wani azabu mai raɗaɗi da ku faɗa ciki azaba mai raɗaɗi ita ce a gama Allah ya shirya wani yaƙi wani jihadi a zo a fasa musu a musu mummunar kisa a ɗanɗana musu azaba irin da kisa na yaƙi kafin ku je gobe masu su a azaba da kasu wannan Allah ya idan ka bari kun shafa wa kanku ruwa kun samun bakon ku zaman lafiya kawai sai alƙalin musulmai ku yi banda yaudara banda haƙi in ba haka ba Allah ce to kuna cikin damuwa ke je in ji Allah in haka za ku riƙa ku amma muna tabbatar muku ba mu ba ku daga yau tunda haka halin ku ne Allah ta shi a na ahadu ya ku musulmi wannan dokar wadancan mutane maha in ta kawai ta tafa illal ladina ahadu min al mushrikin sai dai mushrikan da mushrikan da kuke alkawari da su kuma lam yanqusukum shay'an ba sa kawai wannan alƙawarin. ba sa warware shi ba sa ha'inci ba sa ha'inci ko da an kaɗan a cikin alkawarin su to Allah ke ba da ku waɗannan ba a cimu ilaikin a hadahu ila mu mujahidin ko a waladin zahiru alaikum a hadan sannan kuma ba su haɗa baki da waɗansu a farko ba su waɗancan da an da shi a rubuta su a barnanta da su in sun yarda da musulmai na zaman lafiya na kwanciyar hankali mai sai su zame sai su je su haɗa kuma da maƙiyan musulmi da suke yaƙan musulmi, su su rika irfawa da su suna taimaka musu suna ba su makamai kuma su tura matasan su da wasu su je su rika taimaka wa wanda kuma suke yaƙi da musulmi bayan ko an yarda da zaman lafiya da ku da za ku taɓa musulmi da za ku taɓa kuma da za ku taimaka wa maƙiyan musulmi a kansu ba su ma musulmai da za su haka ba musulmai su rike muku a tsawarin ku ɗari da ɗari ku sai ku zaga kuna musu zagon ƙasa waɗanda ba su haka ya muhammadu ya ko musulmai ku rike musu alkawarin su ku rike musu alkawarin su wanda su ta ta ta ta shi kawai akan su ba maha'inta maha'inta sai dai musulman da suke alkawari da su sun malam kun shay'an kuma ba sa kawai alkawari nan ko da lam yusahibu alaykum ahadan ba ku taimaka wa makiyanku a kanku to irin waɗannan mushrikan kafiran fa atimmu ilayhim ahdahum ila muddatihim ku cikta musu alƙawarin su musulmai ka ku sa'a har zuwa lokacin period of time da kuka ajiye wa wannan alƙawari har lokacin da kuka ajiye wa wannan alƙawari in tsawon shekara biyar ne ku rike har shekara biyar in ku cikta musu matukan ba su ha'ika ba sa sabu alƙawari ba sa haɗa baki da maciyan ku ya ce ku inna Allah haƙi Allah yana son yana son masu tsoron Allah da suke rike alƙawari ba sa sama shi Allah yana son ku musulmi ku rike ku rike musu in suke ci muku ba fata an gaji ko na'am فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا

فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصاد كل مرصاد كل مرصد كون فاقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فضلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. آه لوكاشن da aka ba ku na wata hudun da Allah ya ba bayan wannan wata hudun shi kenan za a sake kulla yarjejeniyar zaman lafiya da su ba saboda aiki, su da dararsu haka ci wannan saƙon a shawwal a watan shawwal ne saƙon wata hudun aka ba su shawwal zulqada zulhijja sai muharram ta fi dama zulkada watan ne ashirul ne zulhijja ma ashirul turum ne sannan kuma ga muharram to aka ce a shawwal ne dokar ta zo musu to shawwal shi ne watan da ke da bayan shawwal zulkada zulhijja muharram Allah ya ce shi wannan salakal ashhurul idan waɗannan watanni guda hudu nan na alfarma suka wuce suka wuce dama su ne suke da aka ba su daman su yi walwala shiga ko'ina to suna wucewa in ji Allah faƙutulul mushrikina duk inda irin waɗannan mushrikan masu sa'a alkawari wanda suka yi ha'in cikin nan Allah ku kashe su haisu wa jihmuhum duk inda kuka same su walwala a gare su kuma tsari a rufe walwala ba su kan hukunci duk inda kuka yi kanku da su duk inda kuka zuwa su Allah shi ku kashe su wasu zuwa ku tamce su ku musu musulmunan kisa in ji Allah wasu ruhun Allah ce ku tsare su ma'ana al shi ne ku sanya musu takunkumi a cikin arziki ku hana su inda za ku samu kwabo inda hanyar kasuwancin su Allah ku yi blokin duk inda za su samu wata rayuwa a cikin su samu blokin ma'ana ku sanya ku shigar shigar shi ne ku karya kafin ku ne ku sanya musu kafin ku ne karya hankalin arzikin su sannan wasu udunahum kullu marsahin aka yi musu ku musu kwanto a hanyoyin da kuka san suna wucewa hanyoyin da kuka san suna wucewa ku musu kwanto wannan hanyoyin da suke zuwa gona ne ku musu kwanto a waje suna fiyowa ku gama da su kuma su ba noma kenan na hanyoyin da suke su je kasuwanci kenan eh ku musu kwanto a waje. duk wata hanyar da kasan suna wucewa su je su aiwatar da wata masana'ar su kasuwancinsu wani abun su na yau da gobe Allah ce ku ba zama ko ina ku zauna kuna monitoring na su sun zo wuce ku raɗe su in ji Allah ina fata kun gane ku in ka raɗe shi ba zai tashi zuwa gona ba nan hanyar zuwa kasuwa ne eh nan ma iya ga ana kwanciya a wani ana raɗe su ba shi ba kasuwa nan hanyar da suke ɗaukar manyan motar su suke ba eh nan ma an tare an raɗe su babu nan san inda suke zuwa su tono da za su eh nan ma an duk su ka shiga kai su kawai an musu kwanto a wajen Allah ya kun gama da kodin kan arziki kun sanya musu takunkumi Allah ya kun mu'amalance su da irin wannan mu'amala tun da sun ce su shirka suka zaɓa haɗa Allah da wani ni Allah ne kuma ga irin kashi da shi a musu waqudu lahum kullu marsadin amma ta sabu ka duba adalci na Allah amma idan sun nuna sun tuba sun dawo hanya har sun karɓi kalmar la ilaha illallah kalmar shahada wa aqamu salata har kun ga kai suna tsaye da sallah sallah ta fi suna halarta masallaci wa aqamu zakata har kuka ga suna cire dukiya suna cire wa dukiyar su zakka to Allah ya ce to kallu tahilahum yanzu ku janye ku ji da misali ku haka insha Allah Allah kan ko a hanya an ne kawai ku bar su zu su yi walwalan ban da kisa ban da tsananta musu ban da takunkumin ban da takunkumi kwanton nan kuma fashe suka su karɓi kalmar la ilaha illallah yanzu duk dukkan su kuma ya zama to mai haramu sun zama ɗan uwan ku musulmi inna allaha shi allah Kuro hakimun mai gafara mai mai rahama sai har Allah har ya iya gafarta musu zunubansu da suka wuce saboda sun karɓi la ilaha illallah ya sa kuma musulmi ba za ku ba su duka abin da za su abu ku ba eh sai Allah ya yi musu mahaliccin su kuma ku ya su buci kuma ku ya su buci kuma bangar da cikin ya fi su adam ne shi ne za su su shiga ko ina ka banda. ko walwala wani ya saba musu kwabo har wani ya zalunce su har ta ɗaya. ga tambaya ta daya salamun alaikum Allah ya kara malam lafiya da basira ga kakan dubu biyu na matsalaci ina hukun malam da sa jama'an mu na zuru da zuriya na da mahaifa na addu'a Allah ubangiji ya biya musu bukatansu da da suke ka zuru kuma Allah maɗaukacin sarki Da kawo musu kauce ya sanya musu walwala da karuwan arziki ya kare su da dukiya ya ba su nasara ya san kuma su fara ne a gare su da abin da ya same su zuriya ka da mahaifinka ko Allah ya yi musu albarka in bai da rai Allah ya ji kanshi ya biya ma dukkan musulmi wato abin nan bukatun shi na duniya da na lahira a masallaci ya kuɗi inda za a sa assalamu alaikum ta gaba ya kimana don Allah mutum zai iya wuce wata zai iya wuce wata daban mai sallah na fila zai iya wucewa ta daban mai sallah wata wuce din daban wata din kuma ta hausa ne a ba a wucewa haramun ne mutum ya wuce gaban mai sallah abun sun sallar fahimla ba Masu Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Lau ya alamul maru bai a yadda yin musalli mala alaihi da wata ko arba'ina. Masu Allah sallallahu ya ce, Da mai wucewa gaban sallah ya san irin girman hatsari da yake kansa, ko girman zunubi da yake kansa. da wallahi ya da ya tsaya ya ji a tsawon arba'in na tsawon arba'in ba a kuɗi ne shi ne arba'in ba waɗansu malamai suka ce minti arba'in waɗansu suka ce awa arba'in kwana arba'in waɗansu suka ce mako arba'in sun suka ce wata arba'in sun suka ce shekara arba'in to mu ɗan ba mafi karanci minti arba'in da duk gaggawan su da san hatsari da jikin laifi na wuce duk mai sallah ya kuma sai ka jira shi ko da sallar da ta kai shi ne minti arba'in da ita da ka jira shi daga kuma wuce ka gaban shi ko da ka hukunci ɗaya ne sallah aka ce sallar nafila sallah ce ta fa'ila masallaci to sai kai shi ma mai sallan shi ma mai sallan ya ka'idoji na farko idan kana sallah ka sa sutura ko abu ka sa a gabanka idan kuma ba sutura kan misali mutum ya ci ko masallaci latti ya tar ana rika ta karshe ya samu kuɗinta kar ya tsaya a kofa kar ya tsaya a kofa domin sai idan liman ya sallame fa sai kayan a hudu mutane kuma ku wuce za ka tsare masallaci ba ɗaya ka hana su wucewa don kai kawai tana sallah ba kuma kura mutane saboda mutum ya tashi bakin kofa ya shiga ciki ko kuma in kai bakin kofa aka tashi za ka rama ka yi gaba ka yi tsawon gaba ka kofar ta baya ina fata an gane ko kuma haka ka shigo masallaci za ka yi sila. sai ka zo daidai kofa ka tsaya kawai kuma kai an ci ka wuce ta gabanka zo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake idan ka tsaya a inda ya dace ba ka tsare kofa ba ba ka tsare hanya ba ka sutura yanda ka'ida take mutum in ya taso sai wuce manzo Allah yake ka mai da shi da hannunka idan ka mai haka ka mai da shi ya dace ka mai da shi sai da dawa ina jin kana iya sa hannu biyu kawai ka tun kuɗe shi kuma sallan ma ka batta ka kai masa hannu annabi ya shi ma zalika shaitani. wannan shaitani ne in ba shaitani ba in ji Allah an mai da kai ɗaya ka dawo kuma ta shi ta ya fili ya faɗa yin haka ya tsari ka ga dawowa ina maza na shi aliyukasiru kai kuma da shi kai wannan shaidani ina fata an gane ko to amma duk da haka yawancin mutane ba su san jahilci da rashin fahimtar wannan ka'ida da wuce gaban mai sallah ya wuce kan ba su sani ba dan ka lura ba ba a san ba karatu yawanci idan mutum ya zo zai wuce inda malamai suka faɗa a sharhi na sutura ana iya kirki gaba kawai ka zo dab da sutura ka ɗan zo kusa da ita shi ya wuce ta ka, idan ya wuce sai ka ka ji da baya ina fata ga an gani. a yi kuri da kadan amma a ilmantar da a ilmantar da mutane a cikin ba kyau kuma za ka samu mutane mu ko a kauye suna yin wannan doka kuma mutum ko a cikin sallah ko sai zai wuce za ka dai ko akwai ta to sosai za ka dai yana kan yana ɗan shayin ya wuce shi. wani ko yana zaune mai kazo da kai sallah ɗan da shi ya tashi ya mutu da ya za ka mun sallah sun ba mutu ba alhalin a masallaci masallaci idan kana so kai ya kana yin sufura da mutum kana zaune kana karatun qur'ani kana iya zuwa dab da shi Allah kana fi shi ya fito maka idan babu fila a masallaci ko babu wannan abin da din kana iya aiki mula yana iya ajiye bairo ma ya bairo haka da masu masa sutura da kuma an gane ko kuma Idan a rika yin shi da hikima da hikima a fahimta Allah ubangi ya fara muwafaka yawa saboda haka waɗansu kullum suna ganin kamar sallar nafila hukuncin hukuncin ta da wannan kuma da wannan ba farilla sai kai ka sa kanka shi ya tambayi ka malam ana yawan nafila ta hanyar ana yi mana ina ba ku mata alwala ba ba ka kafaran harama ba duk abin da ake wa nafila na farilla kai wa na nafila to me yasa shi ma hukuncin farilla ba zai hau da na nafila Allah ya mana muwafaka tambaya da uku assalamu alaikum malam Allah ya kara lafiya malam tambaya anan shi shi amin ne hukuncin mutum yana azumi sai aka sai aka kama shi yana exam malpractice sai da aka zo ana yin cikin sai ya fizge kasan da aka kama da shi sai ya tauna da ya haɗe jiramun ala ijiramun kenan laifin kan laifin kenan a ƙarshe ta ce arzikin shi da ya haɗe azumin shi ya tafi kuma da gangan ya ɓata azumi kuma shi a wajen shi ya ci gamsuwa da hukunci Allah ya haukan shi da na mutane na yan eh, exam hukumar exam malpractice shi ya gwamnati tara na Allah watakila zai samu sanyi-sanyi tun da shi ga koro rahimun kuma wannan ina kuma watakila final ya ne na rufa a zai kuwa final paper a final semester kuma da final ya kaga abun a kwata shi zero daga na ake kallama shi duk shekaru sun da ya abin a cikin takaicewa dai hukuncin azumin shi da ya tsari kawai a kane baki daga haɗe sai sannan a wasu dawo kuma ya ci gaba da cikin abinci ba sai ya ci gaba da kame bakin shi bayan sallah ya rama wannan azumin ya rika zama musamman na istighfari don ba a nuna wata kafara ga ta da zai rika yi su sittin ba da a kan jima'i da aka jefe suka nuna ina fata an gane ko to sun tsakanin shi da yan exam malpractice sun sun tage shi ba su gani da suka sai ya je to wannan wani abu ne ba ina fata an gane ko Allah ubangiji rufa asiri waɗansu ƙasashe ko a shi ɗan wayan da ba sun karami ya haɗe a ce ya haɗe ina haka za ta wani irin ciki a juya sai ya sai ya sai ya ya yi zawon takardar an gani <laughs> domin ko a airport a wucewa immigration suka ga cikin ka suke ta wannan cikin ko kai abin nan ne ko suka suka yi dai za ka sun kira ko wani sun ba mutum ko sun ba shi ko da wani kwaya haka kamar kwayan dawa yana sa ciki shi ta juya ya sai kaga ga an samu kullin koken kullin wani kwaya da aka haɗe ana so a wuce wallahi ya kaga shi ya fito da shi Allah wani ya rufa mana asiri to shawara ko irin ɗan kwana a rika karatu tsakani da Allah ko an kama ka a exam and practice ko an kama ka ba abu ne shari'a ta haramta shi gishi da ha'inci har malamai sun ba da tattauna sosai game da sati da aka same shi ta hanyar ne menene hukuncin aiki da mutum ya samu yake genin yake genin kasa da na karya ne hukuncin kuɗin da ya samu da ɗauki da aiki shin halal ne ko haram ne wallahi sun tattauna sai a kai idan har abinda ya tsada ta da samun kuɗin haram ne ko kuɗin matuwa haram ne abinda ya tsada ta zuwa ga halal in shi halal ne to shi ma wancan halal ma na kuma sun tattauna ba sun tattauna sosai suka za a ji fatawan ba ka kauna ma ka ka fatan ma ka samu fiska na ƙarya ko na aljishu ko abin da ka rika samu ta abin كانت الوسيلة محرمة فأبين جدًا abin da sada ka zuwa ga wani abu in shi haram ne shi ma wancan ma ba haramu kawai musulmi ya rika tsantseni ka rika karatun ka yadda ake bukata ka nemi taimakon Allah in kake da jarabawa kawai kawai kullum kana neman ka tsaftace source in samun kwabon ko ina ka zama so ta tafi da karya ba iji ba yaudara ban gaske ba falisar jinna shi mutum da kewa ba ya tare da yin ji Allah to sau ta ta Sheikh Ali mustapha ko kuma Sheikh Dr. Ali Mustafa kan malaman izala ta kasa da yake mai dugu Allah maɗaukacin sarki da ƙasar bayan doguwar jinya da mai a zo a kai jana'izar ka na Allah maɗaukacin sarki ya gafarta wa mana Allah wani ya a kuma ayyukan alkhairi da ɗalibai da ya karanta da da'awa da sakonni da karatuka da ilimin sarki da mai in masu in yawa da yayi na ilimin addinin musulunci Allah uku ya sanya mishi zama ta sadaqatul jariya jinyan da ya Allah uku ya sa kafara ne a gare shi Allah ya kyautata mafarkin sa Allah ya sada shi da rahama ya fi masa kurakuransa dukkan ɗan uwan musulmi da suke samun gaskiya da shi ma wannan bawan Allah da ya ji a maiwa mahaifi addu'a da dukkan waɗanda ba su da lafiya da kuma ɗan uwa a mata biyu suna suna nan a asibiti kamar yadda yake Allah ubangiji ba su lafiya sa ka fara ne a garin su Allah ya samu sama da wannan duniya na ni lafiya Allah kada ya sa duniya ta ce akbaru hammina wala mabda'ina wala ila nari masirana اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك المشركين وكل اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين ارحم الراحمين اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق الاسلام واجعلنا من الراشدين وصل اللهم وسلم وبارك وانعم على عبدك هديك محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين